Barka da zuwa tashar Sinci TV. Idan wannan ne zuwanku na farko to ku daure ku danna mana subscribe kuma ku danna alamar ƙararrawa. Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan kowa yana nan lafiya. a na zo ne akan maganar nan ta su Aisha na jamu da ake ta yin ta. So gaskiya ni ɗaya daga cikin abubuwan da ya kawo ni a TikTok. dan a lokacin da na fara tiktok gaskiya mutane da yawa suna ta min magana kamar yan uwana haka da friends ina a maza haka me yasa kika fara wannan tiktok din shirme ake da sauransu nace a'a nace komai in ka shiga kai zaka zo da naka tsarin to gaskiya yana ɗaya daga cikin tsari na bayan na shigo tiktok sai na tarar rigingimu ake ta yi da zage-zage sai na ga to bari in ba da wata gudunmawa ko da a private ne in dinga bin wa'annan da suke faɗa ina dan bada da gudunmawa ta so gaskiya na ɗan yi abubuwan sun ɗan yi tasiri so katsam ina zaune ina ina ina kallo haka a tiktok ina kallon videos sai na ga bidiyon a wannan yaron mai wakil mai wakil eh, ne gaskiya ba na iya karanta sunan su kamar dai haka kenan ko yake nufi so sai na ga bidiyon shi saboda gaskiya ina irin ina yawan ganin shi a tiktok so ina kallon videos ɗinsa ina dan dariya ina yana bani nishaɗi dai gaskiya sometimes su haka so da na ga bidiyon shi sai na ga yana magana kamar serious magana sai na sai ina sauraron shi kawai sai na ji yana magana akan wata tana attacking wata wacce suke bidiyo tare shi bai ma ta ba dan tana biyarin Kannywood kaza sai na ce a ah, Kannywood kuma sai na tafi private sai na mai magana a private nace masa me fara haka nace ka daina faɗa nace kai baka faɗa ba a san ka da faɗa ba so kamar ya haƙuri ko ma wace ce so sai ya ce mu to in insha Allah anti ba zan kara ba na haku na bar magana na ce shikenan so bayan kwana biyu sai ya kara min magana a private sai ya ce mun kin ga fa anti ruqayya kin hana ni maganan nan amma fa abin nan ya ci gaba domin har ma yanzu an fara cewa ita yarinyar nan da muke bidiyo tare wai za ma a yi rafin dinta ni kuma za a kashe ni na ce a'a na ce wani irin masifa ne wannan sai ya ce min ba wata bace gaskiya Aisha na jamu ce ma suke zargi sai na ce Aisha na jamu kuma na ce subhanallahi na ce to bari mata na ka bari in mata magana saboda ya ce zargi su ka gani ba su da tabbas sai na ce na mata magana sai ya ce mu a'a ki mata magana sai na ce to shikenan Allah ya kyauta so can kamar some hours haka sai ya kara min magana a private sai ya ce min an turka ya ashe ma ba Aisha na jamu bace kuma fa sai na ce to sai na ce ku da abin da ku dai ya haka sai na ce masa amma dai na ce Allah dai ya kyauta sai na ce masa wata kila ma wata ce take son ka ita ta sa ake wannan abin ko kuma saurayin ita yarinyar da kuke bidiyo ne yake sawa a yi domin a raba ku na ce amma dai Allah ya sauke sai ce amin so can kuma sai ya ƙara min magana kamar bayan kwana biyu ko kwana ɗaya ne sai ya ce min da Allah an turka yi abin nan fa is serious da Allah ki turo min nan banki so na ma dan zama busy gaskiya ban samu na tura masa nan ta ba na ce masa to khairu insha Allah so katsam sai na tsinci bidiyon na jamu although dama dai ya min din ta amma kuma daga baya ya ce min ba ita bace dan tun farkon ma dai ya ce min zargi suke so ni dai wannan abin da gaskiya akwai abin rikitarwa a ciki gaskiya na jim ya kamata ki mai da hankalinki ki tabbatar da wace ce take miki wannan abin ku kuma yaran nan ku daina saurin yanke hukunci akan abin wani zai ce to abin da wane ya mun ne wallahi sai na gwada mishi ka gwada mishi me ba abin da ka gwada mishi in banda alkhairi in kana so ka nuna ma mutum cin nasara da fifikon darajanka da matsayinka a kan shi shine ka zamto mutum mai karamci ka zamto mutum mai aikata alkhairi ba sai ka je kana kare kanka ba ba sai ka je kana jiran wai sai ka nuna ma wani bayan shi ba idan ka zamto mutum nagari karimi mai aikata abin da ya kamata wallahi in limbo. Nothing works in my head. I'm moving so slow. Shadows lurk all around in my sorrow. Can't focus, I'm distracted, and I don't. this life alone Don't make sense now that you're gone Till you come back, I'm missing you Can't help myself, I'm missing you It's so hard to breathe when you're not here with me And tough is still to live, I don't know how to be In my lonely mind I don't know I lost count and my sense of direction I am fighting against my own Can't focus, I'm distracted And I don't just myself, I'm missing you. I can't stand this life alone. don't make sense now that you're gone. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. It's so hard to breathe when you know. Things a mess, it's plain to see.